barka da hantun wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A cikin shirin yanayi da muhalli a yau kamar a makon da ya gabata, mu mai da hankali ne akan matsalar ambaliyar ruwan da ta shafi sama da mutane miliyan ɗaya a jihohi 34 a fadin Najeriya, inda ya zuwa wannan lokaci ma'aikatar jinkai ta fara rabawa mutane kayan tallafi domin rage raɗaɗin matsalar da suka tsinci kansu a ciki. A wata tattaunawar da babban sakataren ma'aikatar jinka na Najeriya Dr. Muhammad Sani Gwarzo ya yi da abokin aiki Umar Faruk Musa ya ce duk da cewa an samu akasi daga bangarori da dama yanzu ba lokaci ne da za a yi kakalin wanda yake da laifi akan wannan al'amari ba. yi sakaci kowa ya yi shi ba jihohi ne kadai ba kowa har mu mutanen da muke Najeriya har gwamnati ma ta yi iya nata ina so tunatar da kai cewa shi al'amari na masifa idan ta zo ba lokaci ne na cewa ya yayi laifi ba lokaci ne na abu da tare a tsira tare idan aka gama tsira sannan za mu zo mu zancen bita ta bayan barnar da ruwan yayi ya zama na cewa an gano kurakuran da aka yi ni gaskiya ban yadda ana kiran wannan laifi ba na fi ganin a ce kuskure wanda za a gyara domin da ka ce laifi ne su kuma zunguri baki zaman ta yana fushi shi ba shi ya wannan laifi yanzu lokaci ne na abu da asira idan an gama wannan sai mu zo kuma a fara neman bauta. a wani bangaren kuma Shugaban Development Association for Renewable Energies Engineer Yahya Ahmad ya ce akwai buƙatar gwamnati ta rika yin shawara da masana harkar sauyin yanayi amma tafiya da mu saboda kamar mu yan bata gari ne ai mu za ka kawo shawara ana ganin kamar inda suka mai da alƙibla muna son mu juya su kuma inda suka mai da alƙiblan gaskiya ba hanya ba ce na kamata faɗi gaskiya akwai awa ba da yawa da ya kamata a inda an yi ɗan ban samu haka ba yanzu ma dan za a iya cewa in ruwan ne janye a fara direjin ɗin nan tun daga onitsha a yi har lokoja Abi kuma har can gaban yola ma inda an gina wannan kogin ta Niger daga dai lokacin har zuwa cikin teku da jiragen ruwa za su iya zuwa in gina mun samu sauki ma da yawa abin kuma zai faɗi zai zurfi in ruwan ya zo ma ba za a yi ambaliya yadda muke ba yanzu kana bin kan kogin Niger din a lokacin lokacin da ba ruwa sai ga tsibirai da yawa saboda yawan yashi ko haka kuma a Benue in kana makwari za ka tsallake gadan nan kima za ka gan su haka haka kuma a wani ca wannan Niger bridge din nan an ki litani sun ba su sani ba bisan sani to a saki kuɗin ne a wannan ba a yi kuma sai su ce wai kasashen waje ba sa kawo taimako abin da ban gane ma kenan su a nan kasan ba su yi komai ba kuma su ce a kawo musu kuɗin su masu kawo kuɗin ba za su yi zaton za a cinye ba kenan kasashen da suka ɗanyi nasu abin suka nuna alaman cewa za su yi wani abu a sun samu kuɗaɗen kasashe kamar su Uganda da Rwanda yanzu sai a yi ta wanda a yi ta ci gaba ta yi kaza ta yi kaza ai ba da ba. masu iya magana sukan ce ba a fafa gora ranar da za a yi tafiya kamar da tsohon shugaban jami'ar abubakar ta fabalewa farfesa abubakar sani sambo ya ce wayar ma mutane kai yana da muhimmanci kwarai da yadda za a tare jama'a a rika kai musu ga yadda abubuwa yake daga lokaci tun ba ma kamar yanzu da ya fara laba yanzu ya kamata a fara kuma a ci gaba har farkon damina kuma abun yana da muni ne saboda kamar yadda ni da ke muke magana a rediyo akasarin mutane ba su da rediyo kuma an ci an yi doka ne kawai mun yi abu ne su ba su ma san doka ba san komai ba da kallon a sami su za a kaɗi daga babban gari na jiha zuwa babban gari na lokal government zuwa wasu manyan garuruwa na local government kuma ina ga yin abin da yake sauki shine a tattaro babban taro yadda za a koya wa masu koyarwa a turanci ake cewa training of the trainer ta yadda wanda suke lokal government da mutanen da suke irin aikin duba gari a koya musu wannan ba su matakan da ya kamata su gaya ma lokal mutane wanda kamar yadda na ce ba ma ruwansu da rediyo ko jarida ko talbisu a sanar da su a fahimtar da su har su gane babban matsalan ma yanzu da ake su gonaki da yawa duk su lallace saboda haka masana da yawa na jin tsoron yunwa da kasar saboda abinci zai zama da karanci kwarai daga ko dai dai ma'aikatan gona na tarayya na cewa wai akwai abin da ake cewa wai strategic reserve an tara abinci masu yawa to amma dai tsaya mu gani ah, yadda abubuwa za su kasance An nasa bangaren kuma, Malam Abdullahi Yakubu ma'aikacin ma'aikatar yanayi ta Najeriya a Abuja shawara ya bayar na yadda za a wayar da kan al'umma domin a gudu tare a tsira tare. Ya a samu musamman ƙungiyoyi da za su shiga wajen azama domin ƙara wayar da kan mutane da bankaɗo da bayanai irin na wannan itila'i da suka faru musamman a shekara ta alif dubu biyu da goma sha biyu 2012 kenan da kuma bana samun bayanan nan a rubuce ana ɗauko ma mutane tarihi su sani lokaci kaza an taɓa samun wannan abu ne wanda ba za a jira wai a ce su gwamnati ta zo ba a'a mutanen da suke ikirarin masana ne ko kuma suna da cewa a fannin da ya shafi kula da muhalli fito su taimaki gwamnati wajen wayar da al'umma musamman waɗanda suke wurare masu haɗari domin su san cewar zuwa shekaru kaza ana irin samun kaza kuma wani da wani sun rikisar rayukansu amma ba ma masu a rinka bar ya kai ga azin istilafin ya faru da ma muna cikin kafashe masu karamin karfi akwai abin da muke ce mashi mitigation shi ya kamata mu yi adaptation in abu ya riga ya riga ya faru a ce ya kai mataki mhm. yana mana tsada ba za mu iya ba. Shi kuma Muhammad Jafaru Tanko biya na gidauniyar Center for Climate Change and Food Security da ke kasar Ghana ya yi tsokaci ne akan irin kalubalen da za a iya fuskanta sakamakon wannan matsala ta ambaliyar ruwa da dai sauran matsalolin sauyin yanayi da ake fuskanta a faɗin duniya. in ka zo nan kasan afirka mu dubi sierra leone mu dubi nigeria sa'annan mu dubi ghana abun da ta faru na ambaliyan ruwa dukkansu matsala daya ne shine teku ta tashi fiye da yadda ya kamanci ta tashi level increase abu da yadda ya kawo shi shine tsakiyan temperature shi yasa da haka ta faru mutanen da ke bangare kusa da teku duk yawa sun rasa rayukansu wasu sun rasa gidajensu wasu sun rasa ayyukansu sa'annan in mun dubi abin da ke faruwa kan rashin abinci rashin abinci matsala ne da ke iya ya kai mu ga rashin zaman lafiya in mun dubi kasa kaman kasan ethiopia na habasha matsalolin da ake huskanta na yau da kullum yana da alaka da rashin abinci saboda gonayen da ake shuki rashin ruwa ya sa abincin da za a samu ba iya an samu ba duka sun kone in mun je kasa na kenya chad niger musamman najeriya ma da kanta wa'ensu rashin zaman lafiyan da muke ko rashin tsaro da muke gani ba kawai ta faru ne saboda siyasa ko wani abu ba rashin abinci yana cikin abun da ke kawo wannan rashin zaman lafiya Mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah buwa yi gagar misali ya yi mana a rai. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.